wanda ya zo daidai da talatin ga watan Me, watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya sake dawa da mu kan karatunmu da muke gabatarwa sati-sati a wannan masallaci masallacin al-mughira ibn shu'ba baji ko sai na rika Thank you. a wannan anguwa ko ko wannan titi Bessie Road gidan Egwai Sokoto idan ana bai da karatun ina jin wannan karatun na yau shine karatu na 20 insha Allah ta'ala kuma kamar da muka ba da sanarwa shi zai zama kusan karatu na rufewa a wannan zango na hutun da muke tafiya na azumi insha Allah ta'ala idan ana biye da karatun muna cikin bayani kan sifofin Allah maɗaukakin sarki a sifatu zafiya a sifatu magana game da wajen bayan ya kawo hadisai da ayoyi masu magana kan haka nan sannan ci gaba da tahalilin matsalolin da ƙara bayani illa kwata ɓangaren luga ne ɓangaren ayoyi ne ɓangaren hadisai ne amfani da hankali da tunani da dai sauran duk waɗannan tare da mai da raji ga waɗanda ke musun Allah bai da waɗannan sifofi ya ana bai da karatun yau ma za mu ci gaba da inda muka tsaya kan wannan maganar na kokarin ya ce ma idan ka ce ka siffanta Allah da kalima yin baka cewa Allah yana da wajahu saboda ai dan adam na da wajahu to a nan gabar muke sai ci gaba da ambaton wasu sifofi da wasu sunaye na Allah waɗanda Allah da kansa ya kira kai ne da su kuma a lokaci guda ya kira makhaluki ko wasu ɗan adam da waɗannan kalmomi ɗin wannan mun gabatar da shi da yawa to wannan kuma ci gaba za mu yi a yanka ba shafi na sittin sai malam ya ce فأما احتجاج الجهمية فأما احتجاج الجهمية على أهل السنة والآثار في هذا النحو amma hujjar da jahamiya ke bayarwa don mi don su mai da raddi ga ahalin sunna ahalin asa, mabiya sunna manzo sallallahu alaihi mabiya hadisai don da ma aqida ta kwarai ta tabbatar ma Allah sifofinsa da sunayensa ita ce aqida ahalin sunna wal jama'a to waɗanda suka ƙoƙarin su mai da mu ahalin sunna raddi kan haka ce ai ba a siffanta Allah da duk wata sifa ko ba a kiran Allah da duk wani suna wanda akwai ɗan adam ko wani makaluki da mai wannan sunan ko mai wannan sifar ba a yi yace to ta su kama kafa hujja fi hadha nahwi irin wannan bangare sai su kawo wata aya su ce bi qawli ai Allah yana cewa laisa kamislihi shay'un sai su tsaya nan laisa kamislihi shay'un babu wani abu babu wani abu irin Allah laisa ka mislihi shai babu wani abu irin Allah saboda haka duk abin da zaka ce game da kace Allah na da shi wani dan adam na da shi ho ba haka bane faman alqa'il inna li khaliqina mislan aw inna lahu shibha to su abin da mu ce musu tambayar da mu ce musu kun ce muna mun ce wai mun sifanta Allah da makhaluki har kuna kawo muna aya ko famanil qa'ilu to wane ne yace wacce inna li khaliqina mislan wacce ubangijin mu Allah mudaukin sarki shi na da tamka wacce ba dai mun kace ba mun mu ce ba bale abu ka cewa a kawo muna ayat laysa kamithlihi shay'un wacce yana da mislu tamka aw inna lahu shabihan ko ko wacce yana da kama ga mai kama da shi ba mu ce haka ba wa wannan jawo ayar da kuka yi kan raddi kan mu minat tamwihi yana cikin abin da aka sa a ɓoye gaskiya tamwihi ɓoye gaskiya a ruhe gaskiya ne alar ri'a gami ga 'yan shanu ci ri'a ri'a jahillai a kula ri'a duk ainihin nan akwai ri'a da da hamza karshe ri'a'u masu kiyo ko ri'a'u sha'i ko eh ri'a'u sha'i masu kiyon awaki wanda ko ka ce ri'a'u ko ka ce ru'atu duk dai jam'u ra'i ko ba haka ba قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاع وأبونا شيخ كبير الرعاع wancan na makiyaya kenan to shi ku wannan ru'a da ainihin duka gaba ɗaya yan taron shanu ciri yan waɗanda ba a san inda suka yi ba yan inna rige su ne da yawwa yan inna rige ba to wannan ba wani abu bane kuna son ku ɓoye gaskiya ga jahilai wa'anda ba su san ni ake ciki ba wa'anda ba su san asalin maganar da ake ciki ba kan bisa sama kawai ta sun kacciri maganar kawai an ce musu Allah na da san wala na basaru sun ka gaba da yadawa ko ko Allah na da wajen sun ka ci gaba da wasu hakikanin ayoyi da hadisi da sun ka to da wannan magana ba ba su san cewa a ce ma Allah yana da wajen yana da kaza yana da kaza da sharadin baka ce ba irin na makaruki ba ba san da wannan ba to irin suna kuka ja mu ga aya su ce haka sai ku ce kai laisa ka misli shay'un ba to irin waɗangana wami wasafala ko wasafal wasafal da kaskantattun mutane wayanda ba kowa ba jahilai marasa ilimi to ire-iren su kuka za mu ga hakku da su yumawihuna bi misli hada suna suna shiga duhu suna ruhewa suna ruhe gaskiya shine tamwihu suna ruhe gaskiya da irin wannan ayat ko ire-iren waɗannan ayoyi alal juhari ga jahilai yuhimunahum suna ruɗar da su da cewa anna man wasafa Allah bima wasafa bihi nafsuhu duk wanda ya siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kai ne da shi ma'ana ce Allah na da wajahu ko Allah na da yadu ko Allah na da wata sifa wadda dan adam ana gani da wata abu mai irin sunanta sabce duk wanda ya siffanta Allah da haka nan da abin da Allah ya siffanta kai ne da shi fi muhkami tanzili a cikin alqur'anin saka tangantacce aw ala lisani nabiyyi ko akan harshen manzonsa harshen annabinsa sallallahu alaihi wa sallam sai su ce duk wanda ya haka nan faqad shabbahal al bil makhluqi ya siffanta mahalicci da abin halitta wa kaifa yakunu ya zawul hijar ya kuma abuta hankali ya zai yu ya zai yu ko da sun ce haka ko da mun ce Allah na da wajahu Allah na da yadu Allah na da kaza irin kalmomi ko sunayen da aka ce ma dan adam yana da mai irin sunan ya zai yi in dai kuna da hankali khaliquhu mithlahu yaya halitta ce ka zama wa iri ne inda ana da hankali ko da ba a ce ma ai iri ne na ba ai ba iri ne na ba ko da ba a ce ma ba yaya wanda ya yi halitta shi ya halicci halitta kuma ya yi halitta na iri ne a tashin zo zo zo ya abin zai yi na ƙuni mu ha za mu faɗa misali mu ce Allahu al-qadimu lam yazal amma wal khalqu muhdathun marbu bari mu kare ma bayani filla kwata wallahu alqadim Allah nan wanda aqdim kalimar qadim zan zo kanta Allah nan wanda aqdim lam yazal bai gushe ba yana nan fa qadim ne kuma har yanzu yana nan bai gushe wa da yake ba amma wal khair ahadatu muhdathun haifararru ne kuma marbubun marbubun wanda aka mai suwa ya yi bauta ne duk da kalimar marbubun nan in ba haka mun tawassula ba tana da shuha. don Allahu huwa marbubu don marbubu ismul maf'ulina wanda aka bautata ma kamar kace al-ma'budu in kace al-abidu sai a ce al-ma'budu ba ba haka ba to al-marbubu saman nan shi na mai kurkumi yayi umman da ita ilan bi anna awwal al-wujudi أن تعرف الرب من المربوب اعلم بأن أول الوجود أن تعرف الرب من المربوب تكاغا الرب أبنجي أنا المربوب ولا أنك لتاكو koko al-marbubi wanda yan ka ce ar-rabbu Allah ke rai an ka ce marbubu makaluki kenan ko daga rububiyya kenan ya ka ce kenan halittawa dama muna da tauhidul uluhiyya توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات ألوهية اتخاذ الإله ربا إلها شكو ربوبية اتخاذ الإله ربا تشكما رب شي الله شي الرب to wanda yaka halittawa duk mai baro mai halittawa mai kashewa mai ciyarwa mai shayarwa mai rayawa mai azartawa shine rabbu to wanda aka halittawa a kashe shi a raya shi a ci shi aini shine marbubu to Allah madaukakin sarki qadimun lam yazal shi ko khaliqu muhdathun marbubun kadidde na halittacce na to ya za yi kama wallahu raziqu Allah shine mai azartawa wal khalqu halittu marzuquna su ake azarta ya za a zan guda wallahu da'imul baqi Allah madawwamina wanda wanda bai karewa wa khalquhu halikun ghairu baqin su ko halittun Allah halikun duk masu karewa ne ghairu baqin wanda ni wanda ba wanzu bane to kuma ya magana abin da nika magana kai ne a nan cikin gabar ga biyu ko ko shi daga ga guda biyu mana ya wanda wasu kalimomi guda uku wanda dukkan su ba sunayen Allah bane sannan dukkan su ba a kiran Allah da su na daya wanda kalima al-qadim Allahu al-qadim ina jin mun sha faɗi al-qadim sannan ya wanda kalima ad-da'im ad-da'im sannan ya amfani da kalimar albaqi albaqi duk waɗannan ba sunayen Allah bane ba a kiran Allah da su saboda na ƙasun da a ciki ayan biyu za ba malam uzuri in mun ce mun ba shi uzuri na farko sai mu ce ai yanzu yana ikhbari na labartarwa ka'ida ga asma'ullahi da sifatullahi akwai ka'ida sunayen Allah sannan siffofin Allah sannan ikhbaru anillahi sannan fi'ilullahi wannan ka'ida ta mai mai wanda aka bukata mutum ya sani sosai kwarai da gaske sunayen Allah ba su kai yawan siffofin Allah ba siffofin Allah ba su kai yawan ikhbaru anillahi ba kila barin baku misali in muka ce asma'ullahi a gina suna a ba Allah kamar ka ce Allahu ko ar rahman ko ar rahim ko Al-Maliku waɗannan asma'ul lahi nan wadanda a cikin kalan aligar nan wadda muka bayani wancan karatu kaga wannan sunayen Allah na cikin kowane suna akwai sifa in ka ce Ar-Rabb akwai rububiyya sifa Allah ce in ka ce al malik shi Allah mulku sifa Allah ce in ka ce Al-Quddus shi Allah Quddus sifa Allah ce arraham arrahman ko arrahimu arrahamatu sifa Allah ce ina fata mun gane wannan to abin da yasa muka ce sifofi sun yi sunaye yawa in Allah bai kira kai ne da suna ba a kira kai ba a kira ba a kira Allah da suna ko da kuma ya danganta wannan sifa zuwa ga Allah misali Allah madaukin sarki yana saukowa annuzulu min sifatin Allah ta'ala ina fata mun gane wannan an-nuzul min sifatillahi ta'ala sannan ni sannan a abdahiku inna Allah yadhaku min sifatillahi ta'ala as-suhku min sifatillahi ta'ala amma ba a kiran Allah da suna a ce mai abdahiku ko as-sahiku ko annazilu ana kiran Allah da waɗannan ina fata mun gane ai al-irshadu Allah na shirarwa amma ba a ce ma Allah al-murshidu ba sai ko mun gane al ihya'u rayawa Allah na rayawa yuhyi wa yumitu ko an ba ce ma Allah al muhyi al mumitu duk sunana ka tsago sunan kuma ba a saka ba sai dai ka ba Allah ka ce lalle rayarwa da matarwa cikin sifofin Allah take ko ba haka ba in ka ce inna Allah ya zahaku ka ce lalle abbahiku cikin sifofin Allah suke ينزل الله تعالى إذا بقي ثلث الليل الآخر تكشي النزول جنة إلى السماء الدنيا من صفات الله تعالى أفهم شيء أما باع كرم الله بسونا kun fahimci haka to kan haka kenan amma duk siffar da aka kira Allah da ita duk sunan da aka kira Allah da ita karkashin akwai sifa amma akwai sifofi da yawa ba cire suna ciki ashe kan haka in kan za ka gane sai ka fahimci sifatu sun fi asma'u yawa an fahimci wannan sifatu sun yi asma'u yawa to sifatu kuma ana ikhbari da su ko ba haka ba ana ikhbari da sifatu sai ka ce Allah madaukakin sarki yana jin ka zun shi azzunti kai ko ba haka ba amma ba ka ce mai mu. ba sani ba ko an gane amma zunti kanin na ya faɗi cikin Qur'ani suratu Ali Imran amma ba ka ce mai mu. to ana ikhbari da sifatu Allah ta'ala ana cewa a misali ya man yujibul mutarra idza da'ahu ko ba haka ba ya man yujibul mutarra idza da'ahu amma ka hada wa ka juya ka ce mujibul mutarri ka kira da sunan ba sai ba ko mun gane nan to asma'ullahi al aqal sun fi karanci ne da sifatullahi to malamai sun ce idan kana ikhbari balabar tawa ga Allah kana cewa Allah mai intiqamuna Allah yana da sifatu bahid kana ba da labari Allah ya yi wa yumitu kana bada labari to ka kana amfani da wannan amma in za ka kiran Allah ba ka kira ne da kalmomin waɗanda bai kira ka da su mun fahimci wannan to sai mu ce uzurin zama malam sai mu ce na ikhbari na yake ba kiran Allah da sunan ba yanzu bai yiwuwa ya ce ma Allah ya kadimu ya baki ya da'i bai yiwuwa ko ku bai wa ikira in dauki abu ya jingina ka ce abdul baki ko abdul ko abdul qadimi ba ko mun gane wannan wannan in mun so mu hallaka mu za mu wannan tawili mu ba wannan malam uzuri amma in mun dan kara bincike sai mu ce kash malam na cikin waɗanda sun kawaito hadithin alwalid ibn muslim daga shu'aibu daga a'raju daga abu daga abu zinadi daga a'raju daga abu hurairah wanda shi alwalid bin muslim yayi dari filai ya suka da abu hurairah ce manzon Allah ya ce inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman mi'a mi'a illa wahid ko mi'a ghairu illa wahid man ahsaha dakhala aljanna na annabi ya tsaya ko to shi da tabbiyo layin wa da abu hurare ba bada labarin daga abu hurera abu a'araj ya karbo gare a'araju abu zinadi ya karbo gare abu zinadi shu'aib ya karbo gare shu'aibu ya gaya ma al-walid ibn muslim walid ibn muslim mudallisina sai kara inna lillahi tabaraka wa ta'ala 99 isman man ahsaha dakhala al-janna wahiya Allahu Ar-Rahmanu ar rahimu Al-Malik sai kara duk wanda suka rawaito hadisin in ba ta laye walidu ba babu wanda ya cika amma shi sai jero su wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi Imam Ibn Khuzaimah ya rawaito shi Dabrani ya rawaito shi Ibn Hibban ya rawaito shi mai wannan ziyada da wannan kadalisi nami na jero dannan sunaye sunayen ga da mun ce akwai kwarara ciki wanda ba annabi ya faɗi ba ba abu huraira ba ba na kasa gare abu zinati ko Raju ba a wani ibn muslim ya yi shirya su kuma shi mudallisun kuma yana at-tadlisul kabihu kabin da ka so in ce to imamu tirmidhi ya rawaito shi aka dan rashin sa'a ya ce wa hasanahu ibn khuzaima ya rawaito shi aka rashin sa'a wa sahahu saboda ni saboda rashin ila ba mu sani ba ko kusan muna suna suna dan tasahudi ibnu hibbana da ibnu qurayma suna dan tage kafa ga wasu mafi yawan ruwatu a wani sa'in to Allah sun ɗage ma al-walid muslim kafa ne fa hassanu hadithahu to kaga in sun tage mai kafa sun ka hassana hadisansa in har ya zan hasanun a wajen tirmidhi ko ya zan sahihun a wajen wa a wajen ibnu qurayma ya ga ga mutajjim hasan wa sahih to kuma ciki Kalimomin waɗanga da muka magana wasu sun fito daga ciki kina fahimce ni kan haka kenan in yayi hujja da yana hujja akan me akan yana hujja da abin da a daidai ko sai mu ce to matsalar ya samu kenan shi yasa amma bai kawo su a matsayin buɗe bade ba cikin maganganu ne sun ka faɗo sai ba su zo fi lubbi ko fi sulbil kitabe ba sai ambaci alkadimu bai cikin sunayen Allah ya ambaci adda'imu bai ciki. ya ambaci albaki bai ciki ya ambaci ba ya ciki kila an fahimta wannan in dala ala shay'in yadullu ala ajazil insani ala du'fil insani to wannan kenan kuma wannan shi afar gaskiyar da zamu faɗi game da ita cewa lalle alqadimu duk da mala ya kawo nan ya yana ta kai tuwa yana labari ya kawo kadimu yana labari ya kawo da'imu yana labari ya kawo albaki waɗannan laysat min asma'illahi ta'ala mun fahimci wannan sun ce abin da ya sa dukkan asma'ullah ta'ala dukkan su asma'ul husna babu na kasu ko kadan daga cikin su na kasu kuma ana samun su ga duk waɗanda alƙadimu akwai na kasu saboda ni saboda abinda su mahiyan masu tauhidi ka ce makadimu mara shi harko alƙadimu mara shi ko haka suka nufi illolin da a ciki na harko alkadimu ba rashi ga larabci ba mara shi farko alkadimu ko yana da farko yana da ƙarshe ana ce mai kadimu abinda alkadimu tsoho alkadimu wanda ya girma kowa shi alkadimu to amma don an ce ma ka girma kowa an yabe ka ai ba ce ba kai shi da ma kai kuwa wanda ya girme ka wani misali nan sai mu ce ga wani nan wanda ya girme kowa misali shekara ta saba'in tamanin ko ɗari ya girme kowa to bai da farko ehe ashe cewa kadimu ba an kore farko bane kila fahimta kuma duk inda a lugar da qur'ani ya wanda kalimar kadimu an yi ta ne mi an yi ta da mai farko na ko ba haka ba irin innaka fi dalalikal qadim irin kal urjunul qadim ko ba haka ba eh wal qabr qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunul qadim al qadim nan an sa shi ga urjun al urjun shine yangi shine ya tsoma yadda ka dan lankwashewa haka sai ta bushe haka nan in ta bushe haka nan kaga baka ya mai da ita ko to shine Allah ka kwatanta wata in ya fara fitowa farko haka yake fitowa ɗan yangi Ɗan silayi haka crescent ko ba haka ba haka gani ne amma ka nuna ka gane aya Allah yau ya kara gobe ya kara jibi ya kara kamun kwana ishirin ya zan da'ira Allah abin da ka cin ya ce Allah ya haka shi ɗaya ka iya maisa wata hakan sannan kuma watan nan na ba ana canza ba in ya kai talatin ci wa shigar in zai hito sai hito kuma an yi yanki ina an kai da rabi ko ba haka ba wanda wanda aka kwashe na ya an kai ɓace kuma wata gudana ba wani wata na aka haihuwa ba in ya girma ya ce bis ya ɓace sai a kuma haihuwa wani shi dai na ka girma ya rage ka girma ya rage haya Allah Allah ka kunya nuna haka na iya annabi yaqub haka suka ce masa tallahi innaka fi balalikal qadim abinda muka so mu ce kalimar qadimu abin ta nuni wanda ya jirmi kowa ba na farko ba an fahimci haka saboda haka ba a siffanta Allah da haka ne na biyu kalimar qadimu ba ta fito cikin qur'ani ba duk a azama Allah ba ta fito ba ke da mun fahimci wannan kalimar qadimu ba inda Allah ya kira ka ne qadimu ko kidamu ko wani abu ko ba haka ba sannan na uku Sai na gaba sai mu ce albaki don da ma kalmomi na masu farawa da mai kariya in ka ce alƙadim mara shi harko in ka ce albaki mara shi karshe ko ba haka ba kalmar albaki ita ma ni ita ma ba ta nuna cewa ni ba ta nuna bai da karshe nuna ta kai Allah kila fahimta ba ta nuna kai ba ka karewa ba sai a ga kowa ya gama wucewa kai kana nan to shi a ce a ce ma albaki amma ba a ce ma in ba ka mutuwa shi a albaki ba zaluga ba haka bane ba sani ba kuma gane wannan kana iya cewa to kenan ni da ne ta son wuce kadimu ba mara shi farko kadimu wanda ada dai amma albaki kuma kana son ka kore ma Allah farko da karshe kenan ko da ka ce an fa an fare ko ka ce ya za mu ce sai mu ce Allah ya siffarta kai ne da sifofi ko kalmomin da ka zama wakilan waɗanda guda biyu kun ba su da naƙasu a wajen kadimu ya ce maka ni al'awwal a wajen albaki ya ce maka ne al'akhir huwa al'awwal wal akhir to haka take shi sa ba a ce ma Allah al-qadimu al sai dai a ce huwa al wal akhir an fahimci wannan ko masu ilmul kalami mu'tazilawa su sun ka kawo qadimu baki su sun ka kawo shi wajen ni wajen kokowa da su ashariya sun karunguma ashariya sun karunguma kalim ba tare sun sani ba wajen kokarin karatun ashariyawa a mai saraddi ahlus sunna sun karungume ta sai an ka matsala yau in kace mutum ba a ce ma Allah kadimu ko albaki sai ya kasa gane abin da haka ne saboda ni saboda zangon yayin nisa amma asalin tauhidi tauhidin sahaba tauhidin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai a ce ma Allah huwal awwal wal akhir ba a ce mai huwal qadimul baki an fahimci wannan haka ba a ce ma Allah adda'im kila an gane adda'im tana da nakasu sosai don adda'im mara kirkiza tana daukar haka nan kaga akwai nakasu mara kirkiza sululu mai kwana mara moci matacce duk ana kiran adda'im haka Allah mazu sallallahu alaihi cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i fil ma'i da'imi alladhi la yajri thumma yaqtasiru fihi ad-da'im wanda akwantacce daimuma ba wai zama ba a mutuwa ba rashin motsawa in ruwan sun ka kwanta ba a girgiza su shi addaimuma wanda an nan kwance sai a ce mai addaimu to Allah kuma yanzu ko ba haka ba Allah yana yanzu ko sannan Allah ya stawi ila samadi ثم استوى إلى السماء ثم استوى والسماء اللي كانوا بقرة ثم استوى إلى السماء استوى على على على العرش با أنا استوى بام استوى على السماء sai استوى إلى السماء شنو كسون ka son أنا أنا ina ina ina sani istawa ala al'arshi yana nuna uluwullahi ta'ala ko ba a inda Allah ya wasa ne wuri kila an fahimta ita ko istawa ila sama'i opposite ta yanzilu ila sama'i duniya kila an gane opposite na bin ka ce yanzilu ila sama'i duniya yana na hayan gure yana komawa wannan aqida ta ta halis sunna kila ku fahimci wannan yawwa to saboda haka Allah ba da'imun na ba haka dai zungururi guda ko ba haka ba Eh, eh to shi sa duk kalmomin ko sun baka sha'awa ko suna yi ma daɗi to ka kira Allah da su adda'imu ko albaki ko alqadimu kana wulhi da su ko sun yi ma daɗi kila an fahimta to wannan malam abin da ya anan nan ɗayan biyu muka ci ko dai ba shi uzurin yana hikaya ne yana labartawa ne ko kuma ba uzurin kuskure na yayi saboda mi saboda dogaro da hadisin da ya zo akan haka nan kuma hadisin kila ya ɗaukai hujja a waje ina fata mun gane wannan sosai to amma abinda malam kasan ya ce bambanta Allah da mahaluki kaga madadin a ce Allahu al-qadim wa lam yazal Allahu al-awwal lam yazal wal khalqu muhdathun marbubun wallahu ar-raziqu wal khalqu marzuquna والله الدائم الباقي الله الآخر duk al'akhiru ta ɗauki adda'imul baki a wata amana da suka su kawo akhiruko to wa khalquhu halikun ghayru baqin ko ba haka ba duk halittun Allah halikun ghayru baqin wallahu al gani Allah mawadaci na wannan siffa ta tabbata ga Allah eh al-fuqara ila Allah wallahu al-ghani al-hamid wallahu al-ghani Allah mawadaci ne an jami'i khalqi ga dukkan halittun عندما جميع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin Allah modaci ne ga kowa wal halitu kulluhum dukan su fuqara'u ila Allah ga Allah wai ƙoƙarin bambanci bambancin da akwai ka san ko duk wanda ya san haka kuma don an ce ma ya ce ma Allah kaza ya san bambancin kalimomin don inda tashbihi yake ai sai ce ma Allah faqiru ko ba haka ba inda tashbihi na mai muni din wancan faqihu Allah faqihu amma kai ya zaka ka dauki kalimar da da ka faɗe ta an san Allah ya da ita kuma Allah ya bambanta da cin wannan sifa da kowa sannan kuma ka ce mai tashbihi ina fata mun gane abin ne kai walaysa fi tasmiyatina malan yace mu a cikin sunan da muka kira Allah da shi ko kuwa laysa fi tasmiyatina ba'd al-khalqi a cikin sunan da muke kiran sashin halittu da su bai kasance ba bai ba'a a asamin lahi da cikin sashen irin sunaye na Allah ya zan mu kira wani da shi misali mu kira wani as-sami'u ko mu kira wani al-basiru ko mu kira wani daga cikin sunayen da muka kiran wasu da shi kuma Allah na da su bai kasance bi mujibi mai tilasta inda al-uqala ga masu hankali ba allazina ya'qiluna 'ala Allah khitabahu wa'anda ke gane magana Allah bai kasance bai dace ba bai zamo an yi kala a ce musu don sun kira wani da suna irin sifa ta wajen kalimomi iri guda da aka ba Allah to bai kamata a ce musu innakum shabbahatullah shabbahatumullah bi bai kamata a ce musu haka ba a ce ai kun siffanta Allah kun kamanta Allah da halittarsa bai kamata ba saboda ni su aka ce musu haka wai tunda auqatum asanillahi ala khalqihi tunda kun ba da auqatun kenan atalaqtum kun saki kun sakar kun sa kun yi amfani da sunayen Allah ga halitta kai to kun kamanta Allah da wani san bai dace a ce ma hadis sunna haka ba wa hal yumkinu inda haula al juhali shin yana yiwa waɗanga jahilai hallu hadhihi al asani hal ya samu ko hallu hadhihi al asani min al masahifi su janye hal su janye waɗanda sunaye daga cikin Alƙur'ani tun da ba su mu ce ma Allah as-sami'u ba mu ce ma Allah al-basiru ba mu ce ma Allah duk wani suna da akwai ta hanya harufa wani dan adam mun iri ne to suna iya janye waɗanda sunaye aw mahawiha ko suna iya shahe su min suduri ahli alqur'ani cikin kiraza na maharka alqur'ani suna iya shahe su ba su iyawa au tarki tilawata to ko karatun da za su bari suna isa a bar ta. fil maharibi a cikin masallatai wal katatibi da makarantun ne wa fil juduri da bayan katangin ne wal buyuti da cikin gidaddadin ne za su iya kana a karanta su ba za su iya ba to alaysa kada alama na munzil alqur'ani shi shi mai saukar da alqur'ani ala nabi sallallahu alaihi wasallam akan annabinsa shin bai sanar da mu annahul maliku shi sarki ba ya sanar da mu to ba san ma ba da abidihi malikan bai samu wanda daga cikin bayi ne sarki ba ya sa wa khabbarana annahu salam bai fada mana shi assalamu ba ya faɗa muna wa san ma tahiyatul mu'minina bainahum salamun fid dunya wa fil janna bai sanya ma gaisuwan musulmi mu'minai a duniya da lahira an shiga aljanna ba bai sa mata salamu ba ya sa mata fa kale yace tabiyatuhum yawma yalqawnahu salam bai ce haka ba to ya za ku ce kun ba mu abin da Allah yi ba mu cewa da Allah ya ce to sai dai ko da ku goge muna shi cikin Qur'ani ko ku shahe muna shi cikin kirazan mu ko ku hana a karantai a masallaci da makaranta da cikin gidaje amma da in mutum yana cikin alkur'ani kuma yana cikin kirazan mu kuma akwai shi ana karatun alkur'ani a makaranta da gidaje to ba mu barin hadisi wa nabiyuna mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi mustafa sallallahu alaihi wasallam kad kana yaqulu ba'da farahihi min taslimis salati shi da kai ne gashe yana cewa don ka gane ce ni ka gane assalamu suna Allah na da kai ne yana cewa in ya kare sallah Allahumma anta salamu wa minka salamu ko ba haka ba amma wa qala azza wa jalla sai Allah lokaci guda shi ko Allah yake wala taqulu liman alka ilaykumus salama lasta mu'mina kar ku ce ga wanda ya kada muku assalamu ashe assalamu ana kada ta ashe tunda kada ta aka ba Allah ta ba ashe ana kiran Allah da salamu ana kiran wani assalamu fa tabata bi khabari Allah sai tabbata da labarin Allah annallahu Allah salamu kama fi kauli kamar yadda Allah da kaina ne yace assalamu almuminu muhaimin ba Allah huwa salamu ba sannan wa alqa hadal isma Allah ya umarni da wannan suna ya kai ya ba da shi ala ghairil khaliqil bari ba ga mahalicci ba ga makaji ba yabba wani shi wanda ma bai halitta bai karawa wa alamana azza wa jalla ubangijin na shi ya sanar da mu wa Allah annahu almu'minu ana ce mai almu'minu shi Allah suna ne daga cikin sunaye ne almu'minu 99 akwai almu'minu ko daga cikin sunayen 99 akwai al to samman bai tsaya ba wasan ma babu ibadi bil mu'minina daga cikin bayan ya kira wasu mu'minai mu'minuna fa qala yace innamal mu'minuna alladhina idza zukira Allah wajilat qulubuhum al-mu'minuna ni a ifradi ni a mufradin mu'minuna al-mu'minu وقال يستاكي cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi mu'minuna yace wa qala ya sake cewa in da'ifatan min almu'minina takabace mu'minina wa qala ya sake cewa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati duka ya ce haka ne ba wasu kuma ya ce maka kuma hakika Allah ya ambata tun ka tun kamu kamun wanga wurin da muke ya ambata muna annallaha khabbarana annahu sami'un basirun Allah ba mu labarin cewa shi sami'un basirun nan kuma wa kada alamana ya sanar da mu annahu ja'ala al-insana sami'an basira ya sanya mutum sami'un basiran fa kada shi da kai yace hal ata 'ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madkura ila hayakka inda Allah yace faj'alnahu sami'an basira Do Allah shi ka haka wa khabaran wallahu al-hakamu al-adalu Allah shi al-hakamu shi al-adalu ko ba haka ba amma wa khabarana nabiyuna uban eh, annabi mu ba mu labarin sallallahu alaihi wasallam anna isa ibn maryama cewa isa dan maryam yanzilu qabla qiyamis sa'ati zai sauko kamun tashin alkiyama zai sauko a wane matsayi hakaman adalan wa imaman muqsita zai sauko haka hakaman kaji sunan Allah alhakamu adalan ko ba haka ba to tunda dai al'adalu ba ta ciki ko ko san da wannan amma dai alhakam wa imaman wa muqsida manzo sallallahu alaihi yace annabi Isa zai zauko hakaman mai hukunci adalan adili wa imaman kuma jagora muqsidan mai adalci duk Allah shi ba mu ga labari kun san yau muka so mu samu matsaya mai kyau na arba'in da hudu kai hankuli ga matsacin na arba'in da hudu al-muqsitu aidan ismu min asami Allah azza wa jalla amma gane ko al-muqsitu ba cikin sunan Allah sai dai malam ya umma da wancan hadisi din na al-walid ibn muslim kuma cikin akwai al-muqsitu amma bai cikin sunan Allah yawwa sai sa in malam yanzu abin da faɗi daidai na amma sai mu tashi abin da san zai kawo inda aka samu mi mushabaha wajen suna kawai ismiya ba hakikiya abu ba wal muqsid muqsid aidan min ismi min asma'i Allah azza wa jalla in kuka diba ma ga shi ma wala mai takiki da kai ya ce da'if ko ba haka ba nanka kan yayi daidai ga hana ya ce da'if kuma ya bada bayani wa da yake kuma haka magana take al muqsid bai cikin sunan Allah yace to wa fi khabari abu ga hadisin abu zinadi an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu anhu alladhi sallallahu ko hadisin ne faɗa maku? sun hadisin abu zinadi daga arabi daga abu horera daga annabi sallallahu daga cikin sunayen ubangiji fi ciki an ce wal muqsid cikin jeren gas sunayen kina ne nace muku warwaito shi alwalid ibn muslim ya warwaito shi daga wa daga shu'aib shu'aib ibn abi hamza sanan daga abu zinadi sanan daga arabi daga abu horera mushkila ce matsala ce shine walid ibn muslimi mudallisina at-tadlis al-qabih to ala kullu hal abinda mallan kasin ya ce mun almukus sunan Allah na ko mu ja mai mu ji abin da kasin ya ce wa qala fi zikr shiqaqi bainal can da yana ambato idan zamantakewa ta gagara an ka sha aka hausa ma aka faɗi tsakanin mata da miji aka samu yadda za a yi a gyara babu ko ba haka ba to Allah mudaukin sarki ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha nan kun ga eh, hujja ta ba su a sani ta mu kusa da ko ta hakamu masha Allah shi ne ka son mu gano Allah alhakamuna wannan kalima mu kusa da faduwa ta yi duk da zai bada hujjar amma faduwa ta yi in ka ce wallahu alhakamu adalu, can ba da ni bayana nan ba ta uku, sai ce wa nabiyu na sallallahu alaihi wasallam anna isa ibn maryama yanzulu qabla qiyam as-sa'ati hakaman adalan wa imaman muqsitan al-hakamu yasamu anan isa hakamu na ko sannan kuma cikin Allah madaukakin sarki ya ce wa in khiftu shikaka bainihima fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha gashi yau Allah unhani da ordinary mutum ba ma annabi Isa ba mutum haka wanda gashi nan kawai dai harka aure ta lalace sun aka yi a taho ya gyara ko sai Allah madaukin sarki ya ce wani khiftum shikaka bainihima in zamantakewa tsakanin mata da miji ya kwaskara an yi an yi ya gyara ko an yi an yi ta gyara an kasa mai gaskiya an kasa mai karya cikin su fa ba'athu hakaman min ahlihi to ku tadda al ku tadda hakaman wani mai hukunci wani dattijo min ahalihi daga cikin dangin miji sannan wa hakaman ku tadda wani dattijo min ahaliha daga cikin dangin mata su su zo su zanna in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahum wannan suluto ya ce yanzu Allah ya ce ma wakilin miji alhakamu ya ce ma wakilin mata alhakamu kuma shi kai ne alhakamu ashe ana umarni da haka nan ko والله العدل وأمر عباده بالعدل والإحسان الله شيني العدل يا أم الشباين في عدد في إحسان إن جن أبيت سنة كان الله العدل سيتشن وانتنا الوليد من المسلمين العدل amma malam tunda ma da mai yaro ta hadisin kuma ya san a fahimta ce ingantacce na kaga shi sake tafi juri da waɗannan mu kiyaye karatun mu tai da adalci ko ba haka ba in mun ka sai kan haka mun san wada mun san abin da muke to can kalima mu shirya da ya samu Allah yake ta ta suna asma'ullahi husna to ga inda yake sun ya bada hujjar cewa ta hito inda ba kuma al-ismullahi ba yace wa nabi sallallahu alaihi wasallam kada khabarana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari annal muqsitina cewa masu adalci fi duniya a duniya ala malabira min lu'lu'in aw min nurin yawmal aw min nurin yawmal qiyama rana alkiyama bari za a buga musu in an ka zo hisabi ba kai adalci abu babban abu na a zo ana hisabi ba ko har tsaye kai shugaban da kai adalci sai an samu kujera ka san ko koyar da cikin taro a ce a samu kujera kowa na tsaye an karrama ka bale lahira ko ba haka ba kowa na tsaye bala'i ya yi bala'i sai a ce na cizon can mai adalci ga shi kun san ya sha tsayi ya gaji ku bashi kujera kai ka san ko ba a ce koyi ba za ka samu ci ba ko ba haka ba ka zo wajen sikiri ne an ce yan sikiri sun tarbe ka sun baka wurin zama sun yi kuma sun kayi ina gani ai ka wuce ka wuce yawa wannan nabi sanatu Allah manzo Allah ta shi ba mu labari anil muqsitina masu adalci fi duniya a duniya ala manabira min lu'lu'i ana kafa musu minbari minbari na lu'lu'i wa aunin nuru ko ko ta minbari minbari na haske yawm al-qiyamah kashi wannan hadisi ingantacce na ni muka so mu samu al-muqsitina masu adalci ko ba haka ba ashe al-muqsituna ana sa mutane shi to gashi wanda malam kalihi kuma ya haito cikin asma'ullahi al-husna har yanzu kenan al-muqsitu al-muqsitu kai sai ka bambanta shi ko ba haka ba sai da hakikatan ba a kiran Allah al-muqsidu a kiyaye ko ba haka ba al-muqsidu mai adalci amma kalimar tana da nakasa ta wani gefe kila an fahimta eh lokaci nika dubi to fasbun muqsidi sunan muqsidu kada auqahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya amfani da shi ala ba'd awliyai ga ɗaya daga cikin masoya an Allah mu mudaukin sarki alladina suna fi Allah madaukin sarki manzo sallah alaihi bayani da an ce su a muqsitina sai ce alladina ya'adiluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu to kun gane fasara muqsiti su ne ni al muqsitin suwa ne waɗanda aka wa manajiru min nurin alladina ya'adiluna waɗanda ka adalci fi hukmihim da hukuncin su wa ahlihim da iyallansu Allah bai da iyali ko wa ma wullu da abinda an ka ba su kulawa ce Allah sai ne ba ka kulawa in an ka ɗauko ka shugaban ƙasa ko gwamna ya ɗauko ka ya baka wata ministry a state misali a commissioner ko ba haka ba ko a federal a ce minister kaga wannan shi sai in kai adalci to an talmi ku sudu don ka ba kai ne ogan kwata kwata ba kulawa an ka baka ga wata area ko ba haka ba in kai abin da yace kai na daidai to sai a ce ma mu ku sudu an fahimci mu ku sudu kaga ko tanan ba ku shiga ga Allah don Allah shi shi ka komi ba wakiltaka aka ba shi ba ba kulawa da wani part ko wani department aka ba shi ba ko ba haka ba kaga sifar tana da ragowa kisa walillahi asmaul husna kamar da muka diba dai yanzu ina jin mu tudu har yanzu mu karasa sura number ta 47 wa fi khabari iyad ibn himar a cikin hadisin iyad ibn himar kuma ingantacce na أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة ثلاثة أن الجنة متؤكنا عفيف متصدق وذو سلطان مقسط ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ‘yan aljanna guda uku ma'ana akwai wasu waɗanda ka riga shiga kowa aljanna su ta yi su kwanta har su su halka su ce ina a ce ana su wani suna can tsaye ba a gama ba har yanzu su sun kwanta sun kwanta rabin rabin yini don akwai inda ka shiga aljanna rabin yini wa inna sanatin inda rabbika wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mimma ta'uddun rabin yini wajen Allah kamar ku shekara dubu wajen ku kenan da shekara ɗari biyar wani da shiga aljanna shekara ɗari biyar ciki kamun wani ya samu shigowa annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka waɗanga hadisi hadisai wannan hadisi cewa yake masu shiga da wuri-wuri lahiya lau ba su da matsala ba ku samu wani tarnaki ko tsayawa a yi wani dogon bincike ba saboda ni saboda za ku ji tifofin su na farko afifun mutasaddiqun mai kame kai ne bai sabon Allah afif mai kamun kai baya zama baya shan giya baya kaza ba baya baya baya afif sannan mutasaddiqun yana bada nashi sadaka mutasaddiqun kaga kenan babu wani abu da a kama shi lahi yayi sannan batun maki yana da shi duniya ta sadaka afifun mutasaddiqun dama abu juna ka sani ka rashin shiga aljanna ko yawan zunubi ko rashin lada ko ba haka ba dun baka da lada to dan zaka shiga aljanna sannan ga zunubi sun yawa surin jahila da to kuma ka san akwai matsala har yanzu to shi wannan bai da zunubi kuma ga lada afifun ya kare kai daga aikin sabo mutasaddiqun kuma ga lada yana sadaka dai kenan da wuri za su shige sannan wa zu sultanin muqsidi da ma'abuci sarauta sultan sarauta ko shugabanci kalmar sultan shugabanci ko sarauta ko wani abu abin da an ka baka na jagoranci sultan ke amma muqsidun mai adalci wannan da wuri kusan ma wa imamu adilun ta gabata cikin waɗanda Allah zai wa in wa yau fi zilli yau la zilla illa zilluhu daga cikin su an ce wal adil sannan na uku cikin ma shiga aljanna da wuri wa rajulun raqimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa shi ko wanda talakkana bai da kuɗi bale ya zan mutasaddiqu sannan bai mulki bale a ce mai mukutsidu shi ga nan dai in bai nan ba a tsaya jira ne in ya taho ba a ciyawa ne kagar an kai ko irin wannan to shi ko mi aka bukata ga rai shi kuma ya zan rahimun raqiqul qalbi ya zan rahimun mai tausayi raqiqul qalbi mai sanyin zuciya kai ya zan murhu kun san mahiya wanda bai da kodai ko ba haka ba ya yi fata duk a mutu sosai kwarai da gaske duk wanda kun ga yana tafka ashar ya tuma ya sa a adda ga kwalta ya ja ko sisi ne da kun bai ba bai ajiya ba bai ba kowa ajiya ba sai an kama bincika kila in ba Allah ba ko ya da uwa da uba kila sun mutu ko ku ya hanjiri musu ko zan iri ne shi da kyar ya samu zuciyar kwarai ko ba haka ba saboda irin treatment din kila ma da an kawo mai saboda rashin uwa da rashin uba an yi mai ya sha matsala kuma kuma mutane kun suna mai da mutum shi ma ya zanta dan ta'adda saboda ganin gwanin ne yi sai ce shi ko sai ya ramu to shin da irin haka talaka ko marasa mulki za ga duk mai kuɗi bai son tashin hankali don ka ai mai banna ko ba haka ba sannan shi ko mawada mai mulki shi ma bai son haka ko ba haka ba dan an kashe kowa wa zai jagoranci za ga su ba sun tashin hankali amma wanda shi ko bai da bai da mulki bai da kuɗi sai ce duk a mutu to shi iri ne shi ko garkuwar da an ka ne dokar da an ka ba shi tunda bai da kuɗin saraka sannan bai da mulki ba ne adalci dokar da an ka shi ya zama rahimu ko ba haka ba sannan ya zan raƙiƙon ƙarfi mai tausayi mai sanyin zuciya gawa li kulli zin kurba ga duk dan uwan kusanta mai zumunta wa muslimin da duk musulmi ko da babu zumunta jini an gane ni muka san mu samu cikin wannan hadisi kalimun muqtidun don ka gane hadisi ingantacce na mala yace haddathanahu abu musa wannan hadisi abu musa ya ba mu hadisin qala haddathna muhammad ibn abi adi qala haddathna sa'id ibn abi aruba an katadata an tsarrifin an iyad ibn himar al-mujashi المجاشعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيف الانشاء حديثي أنغاني to shi na na ya kamata kuma mu tsaya din yanzu wani suna na zai shiga shi kuma ya rinka ba da bayani da kuma amfani da shi kalima aliyu al suna Allah na ko wa huwa al-aliyu al-azim innahu aliyun hakim ko amma ga shi ne ya aliyu wuri kaza aliyu kari kaza annabi ya ce ma aliyu na bi da aliyu da kai ne ko ba haka ba ta hujjojin da ka sun ya basuwa ina jin asa alama shafi na 63 za mu tashi gabat kala abubakarin wa in kana al-muqtasid isma min asma'i rabbina jalla wa ala an gane ba da yake ya kasance kalewa muku sidu suna daga cikin Allah ya eh, manzo Allah ku zakata manzo Allah haka duk da zaman muku sidu suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki sai mu tashi wa bari'u nan halimu nan za mu tashi wannan kalmar da yake kada Abubakar Abubakar shine ibnu Khuzaimah yace ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muqsiduna fid dunya Alama na bira min nuri sannan kuma gashi ya ce masu shiga aljanna daga cikin su wazu sultanu muqsidin gashi ya bada muqsidin duk da kasancewa al-muqsid suna daga cikin sunayen Allah alhamdulillah sai mu tashi wa bari'una al-halim kalima al-halim za mu fara insha Allah a kamar da muka ambata insha Allah nan za mu tsayawa a wannan zangon karatu in Allah su bayan sallah ba da ba za mu dawo da karatunmu ga al'ada dai kamar ni shafaɗi mukan ɗan je hutun sallah ko ko hutun azumi dab da ramadan Allah dai wannan shekarar mu ɗan samu ɗan hanzari saboda wasu abubuwa ala kulli halin sai a hakuri da wannan insha Allah da an sallah ce ba mu cewa daga yau mu faɗi ranar za a dawo ya dan wuya saboda kila wasu abubuwa suna ɗari masu faɗowa amma dai da yake alhamdulillah ahlus sunna ko ina ana karatuttuka masallatai da sauransu insha Allah satin da za a dawo sai a bada sanarwa a masallatai na juma'a na ko ina insha Allah kowa zai ji in ma kila wasu wani karatuttuka ya gabata ko ko wani ya bude wani karatu ta karatu ne kuma san uwa an suna samun salwata haka na insha Allah ta'ala ah, ban sani ba ko abuta masu masallacin liman na da abin da zai ce insha Allah sannan kamar liman mutane sun sha dinka ne ta magana game da wasu abubuwa amma ba bukata irin waɗannan abubuwa maganganun da ake ciki na yanzu zamanin yanzu illa dai mai ta addu'o'i sannan babu wata garkuwa gare mu sai addu'o'i in munasaba ta kama ana magana in abin ya bijiro cikin karatu ko kuma wasu abubuwa sun ɗauro insha Allah amma babu bukatar wato ah, naci ko kuma jini ne eh ina jin kun abin da ba kashe kashe ma jinini to ba bukatar jinini kan matsalar da kowa ya santa ko ba haka ba la kawai kullum mu daga hannun mu zuwa ga Allah mu yi tawadu'i mu yi khushu'i mu yi khudu'i ga Allah mu yi tazaro kankan da kai ga Allah mu koma ga Allah shi yayi mana dukkan matsalolin mu duk waɗannan abubuwa na tashin hankali na kashe-kashe na kone-kone na bama-bamai na sace-sace na minani a irin waɗannan matsalolin da ka faruwa na zamfara ɗin nan wanda zabban tausayi ba kama manta da su duka su musa cikin addu'a a je gidanka a kore matanka ko a matanka fyaɗe a kore dabbobi a yi a yi a halbe mazaje ko a yanke su a tafi da shanu ko wani abu kaga duk waɗannan musibbuna yawa duka ubangiji Allah ya kiyashe mu gaba daya matsaloli musulmi da sun kawada cikin wannan matsaloli ubangiji Allah ka yaye musu mu kuma waɗanda annan ubangiji Allah shi kare mu Allah shi kare dukkan musulmin mu gaba daya sannan kuma kamar ni sha babu magani sai koma ga Allah nan kulli an ka ce ko ni malami ta sai ce koma ga Allah wannan ya bada abin dunkule sosai kware da gaske tafsir shine aqida ita ka gyaran komai ko koma ga Allah gyara aqida shi a farko a kula duk musibar da Allah ka daukewa zai dauke ta bangaren gyara aqida gyara aqida shine ba wani sa'in ba yawan sallah ba ba yawan azumi ba kana sallah mana, kana azumi kana aikin ibada amma ibada ka cike take da shirka cike take da saba mu manzon Allah cike take da wasu abubuwa mana kaga wannan shi zai sa muna addu'a mu ga ba ta zuwa muna addu'a mu ga Allah ya aika batun mu to mu kiyaye mu gyara aqida ita ce babban magani kuma ita ce za mu gyara mu zama ah, na musamman mu zama irin waɗanda a mazu sallah sallan ya ce a cikin lokacin yakin badar ya Allah waɗannan su ne gare ka Allah Allah idan ka ba tsirrai nasara a kansu aka kashe nan duniya wa gare ka ina nufin sahabbai kenan su ne mahautsin tauhidi su ne mahautsin aqida su ne waɗanda ba ka da garwaye aqida su kuma a lokacin nan da annabi ka magana suna din cikin kasa babu wasu su kaga nan take sai Allah ka musu dauki eh bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin saboda haka sai mun gyara akidan nan sai muka diba babu bukan kitabut tauhidi na Muhammad ibn Abdul Wahhab za su ja mana hankali a wanda man haƙaƙa tauhida kaza kaza kaza man haƙaƙa tauhida kaza kaza kaza wanda ya kaza kaza duk alkhairin duniya da lahira biya cikin gyara tauhidi saboda haka mu kiyaye kwarai da gaske mu daina shirka game da abubuwan الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا من أبو جهل أن لا ملكي لا يقاومنا ونرانا أن يكون كرامة الزواج. إن شاء الله. na kuma muna godiya da malam da ya fada lokacin duk da yake da karancin lokacin ya fada lokacin da Allah ya saka mu alkhairi Allah ya kunya wannan a cikin mizan hasanat mun kuma da muka saurara Allah ka ba mu iko yin aiki da abin da malam karanta mana Allah ya sa shi ne sanadiyar hijira gare ni domin na ke shirin aljanna na uku shi ne ba za a yi sanarwa akan neman taimako wanda wajen sun ba ka na to yanzu shi ne ake jaddadawa wannan ne mun taimako dai insha Allah a duk juma'a ta karshen wata za a ci gaba da na neman gudunmuwa na yadda za a tafiyar da wannan karatu da ake yi karatu in babu abubuwan da suke tafiyar da shi ba ba da za a yi musamman irin kwalar da sauran abubuwa ne da ake kula saboda haka wannan kwamiti ya za ya dace a nemi taimako da ɗan uwa musulmi don taimaka wa wannan karatu din Allah madaukin sarki ya ba mu ikon taimakawa kuma ya ba mu ikon yi domin sa kuma ya ba mu da ikhlas a cikin dukkan ayyukan da muke aikatawa a ɓoye ko a bayyane assalamu alaikum warahmatullahi